a fito da tsare-tsare kamar na canza kuɗi ba wani abu na lahani ba ne kowace ƙasa tana yi kuma yana ma kawo ci gaba amma a ɗauki canjin kuɗin a wannan lokaci wanda an kusa zaɓe sannan kuma a ce cikin wani ƙaramin lokaci dole kowa ya canza kuɗin shi a ina ake haka a duniya a gaya mana a duniya inda aka taba yin haka su manya-manyan mutane eh, suna da hanya 'yan siyasan da ake cewa wai an yi ne don eh, a kama masu kuɗi 'yan siyasa suna da hanya wasu daga cikinsu suna da banki suna da hanyoyi da su za su samu wannan kuɗin amma talaka fa ɗan kasuwa fa wanda yake son ya sai da ɗan tumatirin shi ya sai wani abu yanzu a takaice dai bakwa tare da wannan tsari kenan a wannan tsari mu ba mu tare da shi kai kadai kuka har da sauran gwamnoni na arewaci ko na Najeriya duk gwamnonin APC mun yi mitin mun duba mun ga wahalhalun da ake yi mun ga cewa ba ba mu tare da tsarin ba muna tare da ci a canza kuɗi amma a ƙara mutane lokaci an ƙara lokaci har kwana goma kwana goma hukumar eh, eh, shi ne zai iya kawo wani abin nan watanni muke so a ƙara domin wahalar mutane ta ragu mu ba mu zaɓi wani lokaci ba mun ce a zauna da gwamnan babban bankin najeriya da shugabannin bankuna na najeriya da gwamnoni a zauna kowace jiha matsalar ta daban ne idan babban bankin najeriya da bankuna suka zauna da mu muka duba kowane jiha aka yi tsari sai mu zauna mu ga oke a kowane jiha wani irin lokaci wannan zai ɗauka dole ne mu mu tashi a gwamnatance gwamnatin jihuwa da gwamnatin tarayya da bankuna mu bi mutane gidajensu ƙauyukansu mu ba su daman fito da kudaden su canza ba mu ce dole sai sun je banki ba wani lokaci sai ka tafiyan kilomita 100 da kudinka ka canza. amma suna ganin yawanci ku gwamnoni kun jefa talaka 'yar waɗannan irin wannan yanayi ta sakamakon wasu tsarurka da kuka ɗauka a baya kamar yanzu kuna ta magana ne saboda wannan abin ya shafe ku ne kai tsaye bai shafe mu ya shafi wa kai tsaye ya shafi siyasa ina gaya maka dan siyasa yana da kuɗinsa kuma ya shirya ka gani kuna yi kuma kuma kuma yan siyasa sun san yadda za su samu kuɗin talaka ne bai da hanya ko jiya an gaya mana akwai ɗaya daga cikin ɗan uwanmu gwamna wanda an ba shi naira miliyan 500 sababbin kuɗi wani banki suka bashi to ko shi sa ka ce ana ƙoƙarin yi wa ɗan takarar ku na APC shuwaju Bola Ahmed Tinubu tugu daga cikin fada daga villa a ganinmu akwai wasu mutane a cikin fadan shugaban ƙasa wayanda suna yin zagon ƙasa abinda na faɗa kenan ban ce Tinubu ake mawa ba na ce jami'iyyar mu ake mazugon ƙasa ko masu yin wannan abu ba 'yan jami'iya ba ne to amma da nasir ka sa mutane shakku ka hmm. ce ba 'yan siyasa ba ne hmm. kuma suna zaune a fadar shugaban ƙasa hmm. mutane 'yan najeriya sai su fara tunanin ko wane ne ko wane ne ba za ka ɗan yi wa mutane wani dan jirwaye mai kama da wanka ba babu abin da zan faɗa yanzu idan abin ya wuce gona da iri ya kai lokaci za mu fito mu faɗe su amma abin da nake so in faɗa don na ga a cikin social media jawa suna cewa mataimakin shugaban kasa ba ruwan mataimakin shugaban wannan kulle-kulle munafinci ne na mutanen arewa suna son su munafince mu mu gwamnonin arewa da muka fito muka ce mulki ya koma kudu kuma a ba a siyo jibola tinubu goyon baya ba su so ba arewa ka je ka duba a din kai zaka gan su amma akwai maganganu amma ni ba zan faɗa ba zan faɗa yanzu ba amma kamar yadda na ce wallahi akwai lokacin za mu fito mu ce gashi gashi gashi kuma mun san abin da suke girmama mutum ba tsoro bane ba wallahi ba wanda muke tsoro a ƙasar nan babu ni dai na sai ba kuna ganin kamar ka gani saboda haka ba tsoron wani muke ba muna girmama mutane muna ba su abin nan amma in ka nuna kai ba dattijo bane kai cizo ne wallahi za mu yaƙe ka kamar kun tsorata ne da abu irin shirin da suke yi kenan na faduwa ah, shekara nawa suna yin wannan kallon su kawai muke don lokaci ya kusa amma a fito karara kai kana cin gajiyan jam'iyya ba kai komi ba amma a fito karara ana ba shugaban ƙasa shawarar banza wadda za ta kada jami'an. dole ne mu taka musu birki kuma wallahi za mu yi wannan abu zai kawo mana baƙin jini a siyasance kuma tsarin kenan idan ba haka ba me yasa ba za a ƙara lokaci a ba mutane dama birane da ƙauyuka su canza kuɗinsu ba menene sai an gama cikin kwana nawa me yasa ana son a kama barayi masu wayan suka ɗauki kuɗin gwamnati a nan garin suke yawancin su nan garin suke wasu na ganin kayi suna kayi ƙaurin suna wurin idan ka ga nasara ta taho za ta tsallake ka mm. ka fito kai fartu haka kai kai magana mm. a kafafen watsa labarai ko mm. lokacin ne ya zo yanzu ban gane tambayan ka ba amma bari in gaya maka wani abu duk wannan zagon kasan da suke duk wannan kulle-kullen da ake insha Allah insha Allah zaben da mun riga mun ci shi insha Allah domin Allah ya san zuciyarmu ya san kudirin da muke da shi ma Najeriya ya san kudirin da muke da shi ma arewacin Najeriya domin mu nuna ma mutanen kudancin Najeriya cewa mu mutane ne masu rike amana kuma muna mai da hairi da alkhairi domin a ya yi mana alkhairi amma yanzu ya zo yana neman shugabanci abun kunya ne a ce wai mutanen arewa ba za su fito su ba a siwaji goyon baya ba su tsaya su dubi sauran 'yan takarar me suke amfani da shi ɗaya yana amfani da kabilanci ne da addini ɗaya yana amfani da kabilanci ce shi ɗan arewa ne kada a jefa ma ɗan kudu kuma wallahi ba wani ja da baya za mu yi wannan yakin kuma in allah da za mu ci zaɓen nan za mu kunyata su da tanin arewa da kake magana baka tsoron wata rana lokacin ka ya zo kana neman goyon bayan arewan nan da kake magana ke cewa ba da ta ne kuma a zo kai ma a juya maka baya idan zan nemi wani abu nan gaba gurin Allah zan nema da talakawan Najeriya ka bar wa'annan eh, mutanen da ake kira dattawa shekaru na 62 wannan watan zan cika 63 shekarun da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gama anabci ya rasu kenan ni ma dattijo ne ba wani mutum da zai ce min wai shi dattijo ne in ka ga na durkusa na gaida mutum because ina girmama shi shi yasa zan durkusa in gaida babu buhari amma ka gaya min wasu da suka girme shi ina durkusa in gaishe su ai na san dattijo na san kuma mutumin banza kuma ni ma shekaru na 63 ina da 'ya'ya ina da jikoki ni ma dattijo ne ba wani dattawan arewa da zai nuna su waye dattawan arewa su fito su nemi talaka su zaɓe su mana ni an zaɓe ni sau biyu masu cewa su ne dattawan ka tambaye su sun taba tsayawa zaɓe ko kansila ƙarya suke mu gwamnonin arewa mu ne dattawan arewa mu ne shugabannin arewa kuma mun ja layi mun lashe takobi idan allah ya yarda sai a siyo bola ahmed tinubu ya zama shugaban ƙasar nan za mu kunyata su